Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barka mu kuma da hantsi. Sabla Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To shirin ya nufi Kano inda za ku ji bayanai akan noman tumatir a matsayin wata hanyar kasuwanci. Ba tare da ɓata wani lokaci ba ga wakilin muryar Amurka da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kori, da tattaunawar da ya yi da ƙwararru a kan noman tumatir da kuma irin taimako da ake yi ma masu noman. Mahmud gare ka. Yau tattauna ta mu za ta mai da hankali ne game da batun nan da wata kungiya da ake kira Yieldwise ta so da shi ta gidauniyar Rockefeller shirin Yieldwise za mu iya cewa ya bullo da shi na safara wato kayayyakin tumatir ko shi tumatirin kansa daga arewacin najeriya zuwa yankunan kudu musamman la'akari da irin asarorin da manoma da 'yan kasuwa ɗin ma ke yi a tare da ni akwai malam sanusi bature dawakin tofa shine jami'i mai kula da lamuran game da al'amuran da suka shafi cinikayya da samar da shi wannan batu na tumatir a karkashin wannan shiri malam sanusi mina maka barka assalamu alaikum jama'a masu sauraro sannan sai malam abdullahi jami'in hulɗa da jama'a ne na kungiyar masu sai da tumatir a kasuwar yan timatir ta yan kaba a nan birnin kano malam kuma yana dan taba noman tumatir barka da zuwa assalamu alaikum kana kuma akwai eh, alhaji dan juma abdullahi yana tare da kamfanin Niger Pride. Malam dan Juma barka da zuwa. Ah, jama'a assalamu alaikum. Sai kuma Malam Ilyas Bawa garin babba daga yankin karamar hukumar garin Malam ko? Shi kuma manomi ne kuma yana cikin kungiyar masu noman tumatir wacce ake wani lakabi da gaskiya tumato. Malam Ilyas barka da zuwa. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Za mu fara da Man Sunusi. Wai wannan shiri na Yildwise tartibi me kuke yi ne? To uh, da farko dai abin da ya sa aka bulbulo aka kirkiro shirin Yieldwise ba wanda li ne ba domin magance asarar da manoma suke yi daga gona ya zuwa kasuwa. saboda hasashe ya nuna cewa Najeriya ita ce ƙasa ta goma sha hudu da take samar da tumatir a fadin duniya baki ɗaya kuma a Afirka ita ce ta biyu bayan Egypt. Uh, kowace shekara Najeriya tana samar da adadin tan na tumatir miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar. kuma bukatar da najeriya take da shi shine tan miliyan biyu da dubu ɗari uku a kowace shekara wadda zai isa kowa ya amfani da tumatir a miyarsa da kamfanunuka da gidajen mutane to amma babban matsalar da ake samu shine daga kaso arba'in na wannan tumatir tan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da manoma suke noma a najeriya yana lalacewa ne kafin ya je ga ainihin mutumin da zai amfani da shi wato kafin ya je tukunya kenan saboda haka wannan shiri an kirkiro shi ne wanda yake samun kuɗi yake samun tallafi daga gidauniyar Rockefeller Foundation da ke ƙasar Amurka domin tallafa wa manoma da sauran masu ruwa da tsaki akan harkar tumatir wajen rage raɗaɗin wannan asara da ake yi. Asarorin nan suna faruwa ne wani zubin a gona ta dalilin yadda ake hada-hadar hada shi tumatirin a zuba shi a kwando da sauransu wani zubin yana faruwa ne akan gabar harkar sufuri wani zubin yana faruwa ne a kasuwa. saboda tumatir yana da gajeriyar rayuwa da zai iya ba. saboda haka muka su muka ce bara mu yi kokari mu gama mu tallafa waɗannan manoma ta kowane mataki ta hanyar ba su horo na musamman akan irin dabarun noma na zamani ta hanyar haɗa su da kamfaninnuka da kuma bankuna waɗanda za su iya ba su tallafin kuɗaɗe ko kuma rance kamar irin su bankin manoma na ƙasa ta hanyar gogar da su da wayan musu da kai da za su zama manoman zamani da za su iya tsara yadda azabin kudin ma da za su iya kashewa a gona kafin lokacin da za su yi noma da kuma yin tsari akan abin da ake cewa prediction na irin adadin tumatirin ma da za su iya eh, hasashen tumatirin da za su iya ɗiba idan ƙarshen lokacin noma ya kai da kuma adadin ribar ma da za su iya samu mm. so bayan nan kuma muna ƙoƙari mu ga mun zaƙulo mutane da suke hada-hada siye da siyarwa ta tumatir masu kamfanoni masu zaman kansu irin su hotel-hotel ah, ah, ah, wuraren cin abinci da sauran kamfanuka da suke iya sarrafa tumatirin nan zuwa wajen wani abu ta yadda idan manomi ya samu kasuwa mai kyau to zai tabbatar da cewa kudinsa sun riga sun dawo an kafa mu ne ba don kuma don a rage wannan asara da take faruwa ta kaso 40 cikin 100 da duk tumatirin da ake nomawa mm. saboda wannan ita take sawa harkokin tumatirin suke mutuwa manoma da dama in sun yi noma bana baɗi ba za su iya ba saboda sun karye kasuwar ta riga ta zama yadda ta zama yau ka siyar uku gobe ka siyar uku kaga ya zama caca kenan saboda haka muna yin wannan shiri ne domin canja alƙiblar harkar tumatiri a Najeriya mm. daga abin da ake kiranta gwari ya zuwa gwari-gwari. Malam Lawan Abdullahi kai manomi ne kuma kuke cinikayyar tumatir nan a kasuwar matanan a 'yan kaba. Um, uh, kun ji wannan uh, yunkuri na ita wannan kungiya Yildwise ko shiri na Yildwise kuna sanada cewa sun mazo Kano kwa? Eto, eh alhamdulillahi na farko ni na daɗi da na ji wannan bayani domin mu masu ɗaura ta ne masu kuma siyarwa ne din kamar yadda ya faɗa kuma alhamdulillahi duk wanda yake yin sana'ar gwari abin da yasa ake ce mata gwarin dama kenan tafi karfin dan boko domin za a ga mutum ya karanci boko ya ce zai zo ya shiga gwari to tafi karfinsa dalili gwarin nan da kake ji ana cewa tumatir idan ba sana'ar ka bace zan iya rubuta maka zan iya lissafa ma tumatir kala goma kowanne da sunansa to kaga idan ba sana'ar ka bace in ka shigo kawai kai abin da zaka dauka duk tumatir sunan hi tumatir to tumatir nan ko kamar yadda yake faɗa akwai tumatir da zamu iya loda maka hi daga nan din ko a mota ko a menene zai je Lagos in kwa mun daura tumatir daga nan mun je Lagos din ma mun ga kasuwa ta kwabe mun rufe mun ce sai ya kwana biyu ko uku mu sauki dan me mun yadda da garantin sa da kwarin sa hi ake kira UTC kaga wannan kenan to akwai dandino wanda in ka ɗora yi shi in ka je ba za ka wannan gadarar ba amma zai je legas din kuma yana da ƙwarin sa za a gan da kore kore in ya je amma duk wannan koren nahi ba zai yi ƙwarin da daɗewar da utc zai ba kaga wannan biyu kenan sannan na uku akwai ɗan eka wanda kuke kiran shi ɗariƙa ɗariƙa kamfani ne take amfani da shi mu idan ka loda yi kafin ka je ma duk wani narkewa ma yake ya lalace kaga duk irin wannan mafi akasari idan mutum ba zuwa ya ya samu a haƙu wanda suke yawo harkar abun ba akwai matsala yanzu a bara kwanan gaban an noma tumatiri noma tumatir oba aka noma kamar yadda ya faɗa ina manomi na zo na noma tumatir an zo a kasuwa ana sai da yi naira 250 kwando ya ilahi alaji na sai mutum kwandon naira 200 na je gona na sa mai ɗiba na bayi naira 100 ya ɗaya min tumatirin kaga ɗari uku kenan sannan na loda a mota na biya mai mota ɗari biya kawun filin kasuwa kaga ɗari biyar alhaji na sauke a rumfar dillali dillali ya gaya mun me siya ya ɗauka ya loda ya tafi da hilega ya siya ɗari biyu da hamsin kaga shi ne gwarin sai kaga ga gona ta ce ni ne noma ni na sa taki ni na feshi ni ne komai na ban ruwa na gama na yi wahalar amma sai kaga ina gudun gona ina tsoron ɗebo kayan dalili in na kawo kuɗin kayan ba zai mai da wahalar da na masa ba to a haka su waɗannan yelduwais din suka zo ah, kenan har yanzu ba ku da labarin su kenan gaskiya fi sabilillahi mu ba mu da labarin su in ban da yau da aka neme mu a cikin wannan harka wala ba mu da labarin su domin yanda muka ji labarin kaga kamata a ce sun zo kurin shugabancin kasuwar alabahi wanda yake a haƙu domin kasuwar nan bangare-bangare ne akwai bangaren tattasai akwai bangaren tumatir akwai bangaren tattasayan kubewa akwai bangaren alayyahu ya kowane bangare dai harka biyawa, kowanne da bangaren sa da haka duk department din da ka zo za ka ji an ce je ka samuwa ne shine masanin abu yanzu kamar ni ni nake PRO2 na yan gwari na jihar Kano a wannan kungiya ta mai albarka ta kungiyar yan gwari ta kasar yan jihar Kano amma PRO ina 1 shi kuma in ka ta bangaren alayyahu kabeji salad waye duk zai iya maka program akan wannan ni in kana ne zan ce maka ba wuri na bane ba samu yi idan aka zo aka ce tumatir shi ma za ka ji ba zai ma son zuciya ba zai ce maka je ka samu fiyar onatu domin shi ya kware akan harkar tumatir to kuma ni inda na ji daɗi harkar ya na ji an ce tumatir ka gani gida na aka zo saboda aka gaskiya ni ina farin ciki da wannan kungiya kuma lillahi wa rasulihi wannan kungiya in dai ta neme mu bara in je wurin garin babba malam ilyasu gashi abin da malam yake faɗa su ba su san ma da masaniyar wannan shiri na yildwise ba misali kuma ku kuke noma ko da yake akwai manoma a cikinsu su ma suna nomawa amma dai ku kuke nomawa walawa ɗaiɗaikun ku ko kuma ta hanyoyin ƙungiyoyinku ku eh. shigo da wannan tumatiri cikin gari kafin kwanar gafan ta bunƙasa sannan za kuma a zuwa da tafiya da shi Legas ɗin ko Port eh, Harcourt. Ku kuna da masaniya game da wannan ɗauki da ita wannan ƙungiya ta Yildwise ta zo da shi? Kwarai da gaske jama'a assalamu alaikum. A wannan ƙungiya kusan shekara biyu kenan muke tare da ita. Kuma ta ba mu horo na musamman wanda ta bamu dabaru na noman zamani yadda za mu rage raɗaɗin asarar da ake yi da kuma yadda za ka kyautata kareni tumatirin kansa kuma har da shawarwari wanda yake har suna zuwa gonakinmu su ba mu shawara su ga kuma yadda abubuwa suke tafiya kuma alhamdulillahi duka wanda yake yankinmu na ƙaramar hukumar garin malam wanda yake cikin kungiyoyi domin sun nemi mu haɗu mu kafa kungiyoyi na manoma don cin moriya wannan gagarumin shiri nasu da wannan kungiya ta rockefeller ta kawo kuma mun samu ci gaba gagarumi jama'a sun ji daɗi domin an zo gabar da wani lokaci wanda harkar sufuri ta lalace mota ta wahala tumatir kuma abu ne wanda yake a gona ba zai iya ɗaukar lokaci ba duk lokacin ga rana ga kuma yanayi an ba shi ruwa ya nuna kuma tsinka yake bukata wanda idan ba a tsinke shi ba wannan nunan nan in ya ɗiga ya taba kuma wanda yake koren zai lalata shi saboda haka a daidai wannan gabas wannan kungiya ta bamu dabaru da kuma samar da kasuwa inda take sada mu da kamfanoni da wasu kungiyoyi wanda ni na tabbata ko da rannan ma akwai wani wanda ya taso daga lagos ya zo muka zazzaga area mu gonaki ya gani bisa eh, taimako na wannan kungiya domin ya duba kuma su ma suna shiri za su zo jama'a za mu dakata a nan yau sai kuma mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu dora daga inda muka tsaya a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da solomon abu wanda ya shirya mana sauti ni salo garba ke cewa huta lafiya da fatan alheri kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau amma ba bisa shashanci ba